Mau sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin duniyar wasanni tare da ni Ahmad Alhassan. A shekarun baya Najeriya ta yi fice wajen renon 'yan wasan kwallon kafanta a gida ta hanyar shirya gasa daban-daban da kuma gudanar da gasar League League wanda ke ba da damar zakulo 'yan wasa da suke wakiltar ta a fagen Afirka da duniya baki ɗaya. Yau abin da wannan shiri zai duba kenan. kamar yadda kuka ji a shimfidar wannan shiri najeriya ta yi suna wajen zakulo 'yan wasan kwallon ƙafa daga saƙo-saƙo na faɗin ƙasar domin wakiltar ta a afirka da kuma duniya amma wannan ya kau inda a yau ƙasar ta gushe wa bin wancan hanyoyi yayin da yunkurin samun gasar league na ƙwararru ke ci gaba da tafiyar hawainiya shekaru talatin bayan ƙaddamar da shi mun tattauna da tsohon sakatare janar na hukumar kwallon ƙafan najeriya honorable sani ahmad toro kuma ga tsokacin da ya yi an dade ana wannan wannan magana cewa tun 1998 ko za mu ce zuwa 2000 daga nan ba sake samun 'yan wasa ƙwararru da najeriya take alfahari da su ba to wannan ya biyo bayan abubuwa da yawa da yake shafi kayi maganan league wanda aka fito da shi 1990 wanda muke ce professional league to wa'annan lokacin da aka fito da shi akwai ka'idodi da aka saka ka'idodin nan a cikin. kwaya ɗaya ba cika ba duk da lokaci ne na farkon sakatare wanda ake ce executive secretary na league alif da ita sa'in dan baka misali na farko shine duk club din su tabbatar sun yi rijista da corporate affairs an samu an sai da jari an kira mutane su zo su saka jarin su a ciki to wannan dai an yi kokari kowace club ta yi rijista amma ina so in faɗa maka babu club guda ɗaya da ta sai da jarinta ah, ko yayin ba ita kanta da ake magana da ta yi kokari ai ta yi dogara ne ga gwamnati gwamnati ne take ba ta kuɗin yau da kullum kaɗan kuɗin da take samu shi ne kawai take taimakawa gwamnati ce honorable sani toro wanda ya jagoranci najeriya wajen lashe kofin afirka da gasan olympic na duniya ya yi bayani kan ka'idoji da aka shirya wajen ganin gasar league ya inganta a najeriya an ce club din na club kowace club za ta yi rijista ta zama ƙwararriya na league dole sai ta yarda a rubuce cikin shekara bakwai da ta gina club ta club house da ake kira da wanda ya hada da fili da yadda abubuwa a ciki to a halin da ake ciki har yau tun alif ɗaya da casa'in fa zuwa yau babu club guda ɗaya da ta yi na biyu duk clubs ɗin nan da muke da su yanzu guda ashirin ba su fi guda biyu ba wa'anda su ne ba su dogara da gwamnati ba to ka san yadda gwamnati take kuwa kashe mu raba ake yi akan ba da kuɗi ne kawai gwamnati ko sa ido ma ba ta yi ta ce shin kan yane nan ake ba da kuɗi zan baka misali a jihar bauchi tun lokacin da na bar kwamishina sai aka ƙara wa wuki kuɗi wanda aka ɗauki 'yan wasan ratatta waɗanda ba su da aikin yi kawai ma ba su dace su shiga club ɗin ba aka ƙara musu kuɗi wanda ya kasance a hada halin da ake ciki to muna faɗa maganar najeriya ne kuma muna a kan najeriya wa'annan ƙa'idoji suna nan da yawa wanda na faɗa maka cewa wallahi in ba an tashi tsaye ba kawai ana yi ne sai wani rana gwamnati yau ta ce gwamnatoci suka ce sun ɗage hannunsu shikenan babu wannan uh, league ma da za a premier league da sokol premier league Pascal Patrick tsohon dan wasan Super Eagles a Najeriya kuma shugaban hukumar kwallon kafar jihar Bauchi ya yi tsokaci a kai kamar haka. Shi kwallon kafa a kasan waje jari wanda yake wani zai zo ya sa kudinsa ya ga cewa ya samu riba. amma mafi yawa a nan mu najeriya ƙwallon kafa gwamnati take rike da su to kaga yawanci abin da yake ta gwamnati yawanci ba su damu ba akan cewa yau in ka lura kullum gwamnati cire kuɗi suke yi suke cire kuɗi kawai babu riba to eh, duk abin da ake yi yawanci in ka sa jari in babu riba ko kaga yawanci damuwa da abun ba zai zama ana lura da abun kamar yadda ya kamata ba to a najeriya batun gaskiya shine gwamnati tana sawa da aka ji ana cewa to ana a tallafa saboda yara su samu wurin hira yara su samu wurin zuwa a raba su da wani shan kwaya da sauransu amma ka lura a ƙasan waje kuma shi eh, tsari ne na neman arziki na hannun jari ne mutane ne suke sa kudinsu sun suka sa kudinsu su lura da abin da yake faruwa a wurin ganin irin waɗannan matsaloli wani rabul sani toro ya ce dole a rufe ido domin yin gyara abubuwan da za a yi tofa dole a rufe ido to sai gwamnatoci sun tashi tsaye sun ce to mu fa za mu saka ɗan kuɗi ne kawai da za mu saka kaɗan sauran kashi kashi ashirin gwamnati ta bayar kashi tamanin su nemo to nan ne na gaya maka in aka samu za a samu a fara da da waɗanda su suka cika wannan ka'idojin ko da guda goma ne aka fara a najeriya na gaya maka za a samu nasara a cikin maganar ko me yasa ba a samun ƙwararrun 'yan wasa a gida da za su buga wa najeriya ga tsohon sakatare janar sani toro son kai ainihin kwace-kwace din su masu horar da 'yan wasa din kansu da yawa daga cikinsu ba su je ma suka karanta mun ba ba su buga ma kwallon ba kawai an ɗauko su an yi abin na yadda wasu daga cikinsu sun yi karatun da har ana ce musu an saka kowane eh, grade grade da ake saka na coaches har sun kai matsayin da yau ya kamata a ce ko national team ne za su iya eh, shugabanta za su iya rike ta har su yi a ciki son kan da nake gaya maka yau na ɗauko na wani eh, shugaban wasan kwallo na ɗauko nawa na saka shi a ciki dole saboda ina ganin in ya je zai samu kuɗin nan da za a samu wanda gwamnati za ta bayar to kaga in ya samu ka gani na fita daga cikin taimaka masa ko taimaka wa yan uwansa to son kai ɗin da ke ga maka in ba an ɗauki ido ba kuma ya zama haƙƙi ya zama na shugabannin uh, hukumar wasan ƙwallon kafa ta najeriya su tashi tsaye su bar maganar son kai su bar saka 'yan wasan su ma su tilasa wa su uh, coaches din a su saka su su kuma coaches din a tabbatar an sa musu ido ba son kai wajen zaben 'yan wasan da za su buga wa najeriya Pascal Patrick ya ce ya zama dole gwamnati ta nemo 'yan kasuwa wajen shiga harkokin kafin a samu ci gaba. eh abin da yake ciki shine ni in in tawa in zan ba da shawara in kuma za a yarda shine farko kwallon yanzu yana hannun gwamnati ne gwamnati ta in ta rike ta nemo mutane wanda za su zo su sa hannun jari yanzu kamar allah misali har in ka lura akwai babban dan kasuwan nan dan wata ai ya je zai siya arsenal me yasa bai siya wani club a Najeriya ba saboda menene shi dan kasuwa ne ya ga can in yasa zai samu riba amma nan in yasa ya ga cewa akwai abubuwan da yake eh, ciki wanda yake ba da ya samun riba ba to in muna da irin mutane da za su iya cewa za su siya kwallon kafa kungiyar kwallon kafa a kasan waje har kamar arsenal to kaga kuwa idan gwamnati ta ɗauki lokaci ta kawo wayannan mutane ta ba su dama su shigo su karɓar hannun jarin ƙwallon kafa a Najeriya ina gaya maka za mu samu hanya wanda yake da ka ga tururin da za a yi ana zuwa kallo da kuma samun riba rigima tsakanin ministan wasanni da hukumomin wasanni na daga cikin matsalolin da ke hana ruwa gudu babban matsalar da ake ciki kenan duk lokacin da aka nada ministan wasanni sai ka samu yana ta rigima ma da hukumar wasan kwallon kafa yanzu kama ba ma hukumar wasan kwallon kafa kadai ba duk sauran hukumomi na wasanni duk za ka ga minista baya shiri da shi yanzu in ka je athletics minista baya shiri da su ya dauko wani ya ce wai shine eh, eh, president na Nigerian eh, athletics to kaga wannan ba hakkinsa ne an zo maganan kwallo ana ta rigima da hukumar wasan kwallon kafa ta nigeria an ka zo kuma maganan su duk sauran gasu nan da yawa zuba jari na matukar tasiri wajen gudanar da irin waɗannan kungiyoyi A ƙasan waje ana magana ne cewa ka sa kuɗinka kuma gobe kai ma da kake nan da ka iya siyan wani jari a ƙarshen ko shekara da ka ji an ce ga riban da muka samu ga asaran da aka samu shi kuwa honorable sani toro ga shawarar da ya bayar kamar haka to saboda haka su kansu shi kansa minista fa dole ne kawai ya rufe idon shi ya zo ne don ya taimaka wa gwamnatin tarayya ya zo ne don ya yi aikin da za a ce lokacin da ya yi rawan gani da ba ya saka idonsa kawai cewa abubuwan da suke samu don kudaden da suke samu da son kai kuma da ake yi a kini abin da nasu ba to dole sai an yi ofishin shugaban kasa dole su tashi tsaye in suna so wannan abu an san abubuwa ya musu yawa amma ana ta kai musu rahoto ya kamata yanzu din nan a ce an yi gyaran an nada kwamiti kwamiti mun yi eh, mun yi bijin 2020 a gaba da rahoto mai tsafta wanda da shi ake bi ina tabbatar maka da wasanni a Najeriya da a duniya sai an ji mu amma gyaran ba a yi ba shi ne babban magana mai sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin honorable sani ahmad toro tsohon sakatare janar na hukumar ƙwallon ƙafar najeriya da pascal patrick shugaban hukumar ƙwallon ƙafar bauchi da sashin hausa na radio france international sai kuma wakilinmu ibrahim malak goje da edita bashir ibrahim idris wanda ya shirya shirin kamar yadda kuka ji shi ahmad alhassan ke cewa ku huta lafiya